الله أكبر الله أكبر وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهة أبواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a يمتشي من البركة albarka a wannan masallaci na cikin garin Bauchi a jihar Bauchi a yau 11 ga watan Ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam 1435 wanda kuma ya zo daidai da 8 ga watan 7 miladiya ta 2014 a wannan majalisi mai albarka majalisin da muke tafsirin alqur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin suratul isra kamar yadda al'adar wannan majalisi ta gudana mukan fara da tambayoyi kafin mu shiga karatu wanda yana cewa assalamu alaikum wa rahmatullah ya ce ah, wanda yana magana ne yana tambaya ne akan wato mahaifinsu ya rasu kuma ya bar musu gado a tsawon shekaru yanzu tsawon shekaru hudu ba a raba gadon ba sun nemi yayansu ya raba a raba gadon amma ya ƙi yadda to shi suna da laifi to a ka'ida in aka mamaci ya rasu a ka'ida in ya bar wani abu shi ne a raba a ba kowa nashi tun da yanzu dukiyar da ya bari ta zama ba tashi ba ta zama ta magadansa saboda haka kowa yana da haƙƙi a ciki mace ko namiji za ka ba daidai ba ne shi babban wa ya yi kane-kane ya kankane duka dukiyar ya yarda a raba in yi haka ya yi zalunci a jin cewa ƙannansa ne wannan ba yana ba shi damar cewa ya riƙe dukiyarsu ba in yi haka babu shakka maganar da muka yi ta dukiyar maraya ɗin nan to ta shigo nan koda ba marayu ba ne koda manya ne dukiyarsu ta gado ce haƙƙinsu ne ya kamata a ba su haƙƙinsu don haka ya kamata wannan yaya na ku yi ƙoƙari ya ga ya raba wannan gado kowa an ba shi nashi wannan kuma yana tambaya game da hadisin da aka rawaito daga Amur ibn murra al-juhani radiyallahu ta'ala anhu al-jumahi radiyallahu ta'ala anhu da yake cewa جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وسليت الخمسة وأديت الزكاة وسمت رمضان وقمته فمن أنا قال من الصديقين والشهداء wato wani mutum ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ya ma'aikin Allah bai kake gani idan na shaida cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma na shaida cewa kai manzon Allah ne sannan na yi salloli biyar na bayar da zakka na yi azumin watan ramadan kuma na yi ƙiyamun watan ramadan wato sallolin watan ramadan su ne sallar tarawih ko ta hajjoji faman ana to ni wane ne wato ni mai matsayina sai ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya ce minas siddiqina wa shuhada kana daga cikin siddiqi da shuhada to tambayar sa anan yace idan mutum yayi abin da aka ambata a cikin waɗannan hadisan matsayin sa ya zama daya da matsayin shahidai da siddiqai to abin da ake nufi yana tare da su kamar yadda Allah ta'ala yake cewa man yuti illaha wa rasula fa wa man yuti illaha wa rasulahu wa rasula fa ulaika ma'a allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was siddiqin wash shuhada was salihin wa hasuna ulaika rafiqa kaga Allah ta'ala yake cewa wa man yuti illaha wa rasulahu da duk yabi Allah yabi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi musu da'a Allah ce fa ulaika ma'an ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim to wannan yana tare da waɗanda Allah ya yi wa ni'ima minan nabiyyin was siddiqin yana tare da annabawa yana tare da siddiqai da shuhada da salihai wa hasuna ulaika rafiqa wannan tawagar wato tawaga ce zama a cikinta ya yi kyau saboda haka ba wai ana nufin shi ma wato daidai yake da siddiki ba a'a ana nufin yana tare da shi a ranar gobe kiyama zama tare da waɗannan a ranar gobe kiyama yana nuna cewa mutum ya tsira ya haya tudun tsira saboda haka ya samu ni'ima ta ubangiji a wannan kuma yake cewa salamu alaikum wa rahmatullah ya ce mutum ne yake da mahaifi amma mahaifin nasa uh, wato amma mahaifin nasa baya da hali shi kuma yake ciyar da mahaifinsa kuma ya zanto mahaifin yana da yara wato yana da 'ya'ya to shi wajibi ne ciyar da mahaifinsa ciyar da yaran mahaifinsa idan ya kasance uh, yara ne kanana waɗanda suke buƙatar a ciyar da su wajibi ne ciyar da su ai kannansa ne kannansa ne ko da ba su fito ciki ɗaya ba kannansa ne saboda sun haɗa mahaifi ɗaya saboda haka in har ba su da ƙarfin da za su ciyar da kansu saboda ya ƙanƙanta to wajibi ne idan yaro kuma ya balaga to wannan lokacin kuma taimaka masa ne idan har ana aka ciyar da shi ya zama da yaro ne duk da ya zama baligi amma yana buƙatar a taimaka masa saboda ko ɗan makaranta ne yana buƙatar a taimaka masa to a irin wannan yanayi daidai ne ka taimaka masa saboda kanin ka ne saboda ko da ba a ce wajibi ba ne a lokacin akwai haƙƙi na ihsani wanda haka sai a ci gaba da taimaka musu sannan yake cewa ni ne dai niyyar tafiya shin ya halatta in fara cin abinci kafin in fita daga gida ya halatta mutumin da yake niyyar tafiya ya tashi da safe zai iya karyawa tun daga gida ba ba laifi bane Sheikh Nasiruddin Albani yana da risala ma da yake cokam akan wannan matsala din saboda haka ya halatta wanda ya tabbata a cikin hadisai da Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin Anas wanda yana cikin sunan Tirmidhi shi ko wanda yana tambaya ne cewa shin Eh, bayan ya yi sallama yake cewa shin ya halatta shin ya halatta mutum bayan ya gama sallah ya daga hannu ya roki Allah bayan ya gama sallah ta farilla ya halatta babu abin da ya nuna cewa ba za ka yi addu'a ba bayan ka gama sallah ta farilla in so samu ne kana iya yi a cikin sallah ka yi a tahiya ko ka yi a sujjada wannan ya fi a sujjada saboda annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa wa amma sujud فأكثروا من الدعاء فقبلوا أن يستجاب لكم ita dai addu'a ku yawaita ita sujjada ku yawaita addu'a a cikinta domin ya dace a ansa addu'ar ku sannan a cikin tahiya annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa summa li yatakhayyar min addu'a ya ajabahu sannan in ya gama tahiya kafin ya sallame ya zabi addu'ar da yake so yayi idan ya kasance baya da laramcin da zai yi addu'a a cikin waɗannan gurare guda biyu ba laifi don ya addu'a a wajen sallah mun sha yin magana akan wannan da tsawo tare da hadisai da suke tabbatar da wannan kamar hadisin sa'ad ibn abi waqqas wanda yana cikin yana cikin sahih bukhari shi yasa imam bukhari ya kawo hadisin a karkashin addu'a ba da sallah to addu'a bayan an gama sallah to shi kuma yana maganar cewa dangane da dukiyar yaro wacce ta kai da sabi kuma ba a juya ta yana tambaya cewa to dole ne a yi mata zakka don ya ji kamar wani a wani littafi an ce ba sai an mata zakka ba a'a a ta dukiya inda ta kai sabi kuma ta shekara to zakka ta waje ba a kanta sawa'un dukiyar yaro ce ko dukiyar mahaukaci ko dukiyar waye saboda ita shi haƙƙin a cikin dukiyar yake ba a kan shi mai dukiyar ba a cikin dukiyar yake saboda haka ko a hannun ba take zakka ta waje ba a kan ta waje ba a cikinta saboda haka ko da mutum da ya yi fashi ya yi kwaci dukiya ta wani ko ta wasu ya rike a hannunsa kuma ta kai da sami shekara ta zagayo dole ya mata zakka ba zai ce to ai daman kudin haram ne ba ba haka in ya fadda zakka kamar ya yi a banza a tana da alaƙa da dukiyar zakka tana da alaƙa ne da dukiyar ba shi wanda ya yi yake rike da dukiyar ba saboda haka ba wai sai sharaɗi ana juya ta ba ko ba a juya ta inda ta kai lissabi za a fitar mata da zakka sai da ƙarshe maganar da muka yi ta tabbatun ranci a waya mutane suna ta yi wata wasu su rubutu a takarda cewa shi wannan mutum ba daidai faɗa ba lalle wannan bashin bashi ne na kuɗi da kuɗi saboda haka riba ce to ban ƙi wato su riƙe ra'ayinsu ba don nima da da farko shi ne ra'ayina na saki sau da ba wanda za a ce sai ya saki ra'ayinsa ya dawo kan wani ta fahimta daban amma dai ni abinda na fahimta tabbas wannan kudin wannan kudi da ya bayar shi su service suke ba shi ko a ma a ma su sabis suke kiran shi service ne saboda ka hidima ce hidima ce ya sayar da kudi ko da ko an kira ta an kira an rubuta su an rubuta kudi an rubuta naira arba'in da biyar shi kuma ya ba da naira hamsin ko naira casa'in da biyar shi kuma ya ba da naira ko naira casa'in shi ya ba da ɗari su dai hidima suka sayar masa ba kuɗi suka ba shi ah, ba kamar ka sai kati ne ka sai kati ne na naira ɗari wani yanzu yana so ka sayar masa shi naira ɗari da hamsin ko da rubuta naira ɗari a jiki wannan baya fitar da shi akan cewa wannan ba kuɗi ba ne wannan ba za ka iya ba da shi ka sai wani abu da shi ba haka nan wannan na cikin waya ba za ka iya sai wani abu da shi ba saboda haka wannan hidima ce manfa'a ce duk abin da yake kuma manfa'a kana da dama ka sayar da shi yadda kake so kana da dama ka sayar da shi yadda kake da kake bukata don haka duk bayanan da suka yi banga ya sha babban da bayanan da ya mun ba sai dai in nan gaba mun samu wani bayanin da ya fi wannan to babu laifi za mu zo mu faɗa amma dai har zuwa yanzu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 ما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم فتلقى في جهنم ملوما madahura to bayan Allah ta'ala ya gama yi mana wato wasiya guda goma sha biyar ko kuma dokoki guda goma sha biyar manya-manya da Allah ta'ala ya shimfiɗa a ayoyin da suka gabata wanda ya rufe su da wala tamshi fil ardi maraha karshe ubangiji ta'ala ya ce kullu zalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha sai ubangiji ta'ala ya rufe waɗannan ayoyi da faɗarsa zalika mimma auha ilayka rabbuka min al-hikma zalika ay al-mazkuru abinda duk aka ambata a baya din can tun daga wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya har zuwa faɗarsa kana sayyi'uhu inda rabbika makruha waɗannan duka mimma auha ilayka rabbuka min al-hikma yana daga cikin abinda ubangijinka yayi maka wahayi da shi na hikima wala taj'al ma'a allahi ilahan akhar kuma kada ka sanya wani abun bauta tare da Allah fatul kafi jahannama sai a jefa ka cikin jahannama maluman kana abin zargi madhuran kana korarre wato ubangiji ta'ala ya rufe waɗancan dukkan bayanai da ya suka gabata na cewa abubuwan duk da kuka ji wahayi ne Allah ta'ala yau annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan batu ne na ni'imar da Allah ta'ala yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam wacce ta fi kowace irin ni'ima da Allah ta'ala zai wa ɗan adam ita ce ni'imar wahayi saboda haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ba shi ya ƙirƙiri waɗannan dokoki a karan kansa ya kafa muku ba a'a wahayi ne shi ma haka haka ya samu kuma shi ma dole ya bi in attabi'u illa ma yuha ilayya ba zan ba abinda zan bi sai abinda aka yi min wahayi saboda haka babu abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kawo a karan kansa a nan da dokarsa ce watakila kuna iya cewa ku ta saba wa ra'ayinku ko ta saba wa fahimtar ku ko za ku zauna ku yi taro ku warware ta wahayi ne Allah ta'ala ya masa sannan wahayin Allah ta'ala ce min al-hikma wahayi ne da hikima hikima shine aje kowane abu a mahallinsa saboda haka abin da yake cikin wannan Allah ta'ala ya ajiye komai a mahallinsa da zarar aka canza wani abu daga cikin waɗannan dokoki to ɗan adam ba zai samu jin daɗi a rayuwarsa ba shi yasa ubangiji ta'ala bayan ya kira abin wahayi ya kira shi hikima saboda haka ni'ima guda biyu ubangiji ta'ala ya nuna cewa ya kinsa a cikin ya ba wa annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin waɗannan dokoki da ya shimfiɗa masa wanda ya karantar da ku na farko wahayi ne na biyu kuma hikima ce wato abu ne da Allah ta'ala ya ajiye shi a mahallinsa to sai ubangiji ta'ala kuma sai ya rufe maganar da abin da ya buɗe maganar da ita ya rufe waɗannan dokoki da abin da ya buɗe su da shi shi ne batun tauhidi an buɗe da tauhidi la ta ja'alma Allah ilahan akhar wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah an kuma rufe da batun tauhidi wala taj'al ma Allah ilahan akhar fa tulqa fi jahannama maluman madhura don a nuna maka cewa dukkan wani abu wanda za ka yi a rayuwarka ba zai samu gindin zama ba sai akwai tauhidi idan babu tauhidi waɗannan dokokin duka da aka shimfiɗa ba za ka iya ganin su ba ɗan adam zai sa ƙafa ya shure su da zarar aka rasa tauhidi aka shiga shirka da Allah ta'ala aka shiga hada Allah ta'ala da wani to wannan zai gurbata tunanin dan adam da zarar tunanin ɗan adam ya gurɓace kuma to duk al'amuransa kuma za su lalace saboda haka ubangiji ta'ala ya buɗe bayanin waɗannan dokoki da tauhidi kuma ya rufe su da tauhidi don ya nuna maka cewa tauhidi shi zai tsare waɗannan dokokin idan aka rasa tauhidi to waɗannan dokokin ba duk za a rasa su saboda haka abin da kake gani na lalacewa da ɓalɓalcewa ta rayuwar ɗan adam ba komai ya haifar da ita ba inda rashin kadaita Allah cikin bauta rashin kadaita Allah cikin bauta yasa dukkan waɗannan haƙoƙi da Allah ta'ala ya yi bayani aka kasa cin musu aka kasa ainihin tabbatar da su haka da rashin tauhidi ya sanya dukkan abubuwan da Allah ta'ala ya hada a cikin waɗannan ayoyi aka kasa haduwa ga barinsu in ana so a tabbatar da wannan al'adala ɗin da duk ɗan adam duk ɗan adam mai cikakken hankali wanda kuma halittarsa ta asali bata gurɓace ba wato fitira to ya yi tarayya wajen fahimtar waɗannan abubuwa babu wani ɗan adam da zai ce kisan kai yana da kyau babu wani ɗan adam da zai ce kashe yara yana da kyau babu wani ɗan adam da zai ce murƙushe maraya a cinye dukiyarsa abu ne mai kyau babu wani ɗan adam da zai ce kada a cika alkawari waɗannan da abubuwa ne da ɗan adam in dai hankalinsa yana nan bai gushe ba bai lalace ba to zai yarda da wannan to amma wannan hankalin ba zai taba zama a nitsa ba sai in akwai tauhidi in babu tauhidi to zai gurɓace saboda haka za a mai da ƙasa ta koma sama fari ya koma baki shi yasa Allah ta'ala ya bude ayoyin da tauhidi ya rufe da tauhidi ce la taj'al ma Allah ilahan akhar kakka sanya wani abun bauta tare da Allah fa tulqa fi jahannama sai a jefa ka cikin jahannama kalmar tulqa aka kawo ta ma mabniyun lil majhul fa tulqa sai a jefa ka dan a nuna wato a wulaƙance ubangiji ta'ala zai jefa cikin jahannama a kamar yadda ake jefa nama ko ake jefa ainihin gurasa a cikin abin nan a cikin wuta haka za a jefa ka kai ma matukar ka kasance ka hada Allah da wani cikin bauta fatul qafi jahannama maduman kana abin zargi wato kana abin zargi ga kanka kai karan kanka kana zargin kanka ya aka kai yadda kai haka sannan kuma kowa yana zargin ka akan cewa ka bata rayuwarka ka cuci kanka madhuran kana kurarre wato matrudan wanda aka kore shi daga rahamar Allah saboda haka anan za mu ga khitabi ne Allah ta'ala ya fuskantar da shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam amma yana nufin al'ummarsa sa kamar yadda muka yi magana a farko wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iya annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ba zai taba hada Allah da wani ba ubangiji ta'ala ya tsarkake shi ya tsarkake zuciyarsa saboda haka ba zai shirka ba anan dan a nuna maka girman umarnin da kuma girman al'amarin da ake gaya maka shi yasa aka jingina wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya isar da ya isar ga al'ummarsa sai Allah ta'ala ya ce afa asfaqu afa asfakum rabbukum bil banina wattakhadha min al malaikati inafa إنكم لتقولون قولا عظيما wannan duk dan a ƙara baka misalin gurɓacewar tunanin ɗan adam matukar dai ya bar ta Allah cikin bauta matukar ya saki tauhidi to tunaninsa zai lalace zai gurɓace za ka da tatsuniyoyi iri-iri yana wasu maganganu karasta ina ya samo su ubangiji ya ce afa asfakum rabbukum bil banina yanzu ubangijinku ya zaɓe ku ya ba ku ‘ya'ya maza wata haza min ina sa shi kuma ya riki ‘ya'ya mata daga cikin mala'iku innakum la taquluna qawlan azima lalle ku kuna faɗar magana mai girma wani aƙida ce wanda larabawa suke da ita aƙida ta bautar wani Allah sannan abinda suke bautawa din gumakan da suke bautawa ɗin suka ce gumakan mata ne gumakan mata ne suka ce saboda Allah ta'ala ya riki ‘ya'ya mata su ne mala'iku saboda haka waɗannan gumakan da suke bautawa kamar su ne suke wakiltar waɗannan mala'iku ɗin wato kamar almanat kamar da Allah ta'ala ce a fara'aitun lata wal'uzza wa manata salisatan ukura ce alakumun zakar wa lahun unsa tilka idan kismatun diza ubangiji ta ya ce afara'aytum lata wal uzza ba ku ga ku ba labarin lata da uzza lata da uzza da manat dukkan suna cewa gumaka ne da suke bauta kuma duk mata ne kuma dukkaninsu 'ya'yan Allah ne waɗannan a gurinsu duk suna wakiltar mala'iku ne waɗanda suke tare da Allah saboda haka suna bauta musu saboda 'ya'yan Allah ne za su matsar da su kusa da Allah Allah ce to ku ba labarin waɗannan allatu wal uzza wa manati salisa da manati ta uku Allah ta'ala ce alakum zakar wa lahu unsa yanzu shi kenan ko sai ku zan kuna da 'ya'ya maza shi kuma Allah ta'ala yana da ya rike mata idan aka idan aka koma ga wato ga rayuwarku ku karan kanku sai ku ga cewa ba ku yi wa Allah adalci ba inda za a ce al'adar ku da kuka yadda da ita ku duba wannan al'amari ku yi hukunci sai ku ga cewa ku ba ku yi wa Allah adalci ba saboda ku a gurinku kuna rena sha'anin mace kun ce mace halitta ce mai rauni halitta ce ba za ta iya taimakawa ba za ta iya taimakawa da komai ba ita sai dai a bata ta ci ta sha sannan ta in aka yi ma saki ta jawo wa mutum abin kunya in aka zo yaƙi ba za ta iya ɗaukar makami ta yaki ba sai dai ita a yi ta ƙoƙari ta ita da ya za a kare ta saboda haka kuka zo kuka tsanin sha'anin mace kuka tsanin mace ya zama na har kuna binne su da rai ba kwa san su ‘ya'ya maza kuke su ko da ita ce aƙidar ku kuma ku zo ku ce shi kuma Allah ta'ala mala'ikun ƴaƴansa ne kuma mata ne ko ya ba ku maza shi kuma shi ko ya ba ku maza zalla shi kuma ya dauki ya ya dauki mata to wannan ita ce aqidar ku shine tunanin ku shine hukuncin ku to inda za a yi muku hukunci inda za a duba abin da hukuncin ku da aqidar ku da al'adar ku to ai ba ku yi Allah adalci ba Allah ta'ala ce mustaftihim ali rabbikal banat ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون ubangiji ala ce ka tambaye su ga sunan tambaye su ali rabbikal banat wa lahumul banun shikenan ubangiji shi yana da yaya mata ko kuma kuna da yaya maza am khalaqna al ina inasan wa hum shahidun ko suna nan a gaban su muka halicci inji Allah muka halicci mala'iku suka ga mata ne a gaban su muka yi muka yi halittar kuma suka kula cewa halittar mala'iku halitta ce ta mata Allah ce ala innahum min ifkihim la yaqulun kai dai saboda wato wato saboda kagen su da irin ƙarya da suke shirgawa la yaquluna har ma cewa suke walad Allah Allah ya haihu wa innahum lakadibun Allah ce lalle makaryata ne waɗannan asfafa albanati ala albanin shi ya zabi mata ko kuma sai ba ku maza malakum kaifa tahkumun me yasa me ku ne ya fike irin wannan hukunci Allah ce me ya sami ku ya kuke wannan hukunci wato in za a in za a dubi abin bisa ga al'adar ku da tunanin ku da aqidar ku ai ku hukunci na adalci ba afala tadhakkaruna ba za ku tunani ba am lakum sultanun mubin ko kuna da wata hujja ce yananniya karara kun fa'tu bi kitabikum kuntum sadiqin ku zo da littafin ku karanta wani littafin da Allah ya saukar yace mala'iku ya'yansa ne ko mata ne sai suka ce ai wato ta hanyar aljanu ne aka haife su ya aka haife su wato iyayensu aljanu ne wato kaga anan sun ƙara kwaɓa wata kwaɓar bayan sun ce Allah ta'ala yana da 'ya'ya mata kuma sun tabbatar masa da ainihin mata sun tabbatar mata da mata ce wa ja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba suka sanya wata nasaba ta auratayya tsakaninsa da aljanu suka ce al mala'ikatu banatullah min sarawatil jin ya'yan Allah ne kuma eh, abin nan eh, matan aljanu ne su suka haife su ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون aljanu sun san cewa za a kawo su gaba ga Allah a matsayin bayansa subhanallahi amma yasifu yarki ya tabbata ga Allah game da abin da suke sifantawa Allah ta'ala ce wa ja'alu lahu min ibadihi juz'a innal insana lakafurun mubin suka sanya masa wani bangare daga cikin bayansa wani kaso suka ce ‘ya'yan Allah ne Ubangiji ta'ala ya sifanta wannan aƙida da cewa kafirci ne kalala ce innal insana lakafurun mubin lalle dan adam mai kafirci ne kuma mai bayyana kafircinsa idan ba kafirci ba ya za ka jin gida wa Allah ta'ala ta badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu walad wa lam takun lahu sahiba ta yaya za a ce Allah yana da ƴaƴa alhalin ba ba da mata أم اتخذ مما يخلق بنات وأسفاكم بالبنين yanzu shi sai ya zaɓi wato ya zaɓi mata ko kuma ya zaɓa muku maza wai za mu shira ahaduhum bil unsa wai za mu shira ahaduhum bima daraba lir rahmani masalan dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib amma su idan ɗaya daga cikin su aka yi masa bishara da abin da ya buga wa ubangiji misali da shi ya misalta ubangiji da shi cewa yana da ‘ya'ya amma mata ne zalla wajhuhu muswaddan zai zauna fuskarsa baka kiran wa huwa yana cike da damuwa yana makare da haushi awa man yunashsha'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghayru mubin wanda za a tashe shi fil hilyati wanda yake ake tashin sa a rene shi cikin kawa da ado in ana rigima baya iya kare kansa ubangiji ta'ala ce to wannan ita ce halittar mace ku kuna ku ba kwa so a ce ƴaƴanku ku haifi ƴaƴa mata wannan ubangiji ta'ala yana musu raddi ne da aqidar ba wai ubangiji ta'ala yana kushe halittar mace bane kada a fahimci haka cewa ko a ko a ubangiji ta ala yana cewa mace mace halitta ce ta banza a'a su aqida suke haka to ku tun da aqida ce haka ai akwai tufka da warwara a ubangijin ku mahaliccin ku wanda kuka yarda shi yayi sama yayi kasa yayi ku <coughs> shi kuma sai ku jingina masa ayan abin da ku ba su wa yaj'aluna lillahi ma yakrahu wa tasifu alsinatuhum alkadhiba anna lahum Allah ce sai su ka sanya wa Allah abinda su ba sa so ai inda za ku yi adalci kuma akwai ganin girman Allah a cikin zuciyarku da shi ma yadda kuke son ƴaƴa maza su kuma sai ku tsantsanta ƴaƴan maza ku ce nashi amma ku sai ku ce ƴaƴan ku maza kuke so amma shi shi shi kun bar masa matan anan shine ubangiji ta Allah ce ba ku ba ku ba ku yi adalci ba وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون suka mayar da mala'ikun Allah cewa mata ne wanda abu ne da ba za ku iya tabbatar da shi ba sai idan a gabanku aka yi ko kuna da wani littafi da ya zo daga Allah a ciki aka gaya muku tun da dai ba a gabanku aka yi halittar nan ba to amma duk da haka kuna da shaida akan cewa ‘ya'yan Allah ne kuma mata ne Allah ce satuktabu shahadatuhum wa yus'alu za a rubuta wannan shaidar da kuke bayarwa kuma za a tambaye ku saboda haka ubangiji ta'ala to afa asfakum rabbukum bil barid wa takhadha min al malaikati inatha innakum lataquluna qawlan azima lalle kuna faɗar magana magana mai girma tana da girma كجينا jingina wa قالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحساكم وعدكم عبدا وكلكم وكلهم آتي يوم القيامة فردا من ce شو ba أنا magana ba بتشي kamurat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba ku ce Allah yana da ɗa ba fa karamar magana ba ce, ubangiji ya ce laqad jiktum shay'an ita. kun zo da wata kasurgumar ƙarya babba takadu samawati na minu maganar da sama kamar ta tsatsage saboda saboda burinta wato da zarar aka ce Allah yana da ɗa wato sama kamar ta tsagi ba don ubangiji ta'ala bai ba ta wannan umarnin ba da girman maganar sai ta sama ta tsatsage watan shakwal art ƙasa ta kece ta dare wata jibalu hadda duwar watsu su rugurguje an da aulin rahmani walada saboda sun yi awar Allah yana da ɗa wa ma in lirrahmani tafi da walada abu ne kuma bai dace ba a ce Allah mai rahama ya riki ɗa kullu man fi samawati wal ardi illa ati rahmani abda abinda duk yake sama da ƙasa ranar gobe kiyama zai zo wa Allah bawa bawa shi yasa ubangiji ta'ala yace innakum la taquluna qawlan azima lalle kuna faɗar magana magana mai girma to wanda yana nuna maka gurbacewar aqida tana sawa dan adam ya rika rike tatsuniya da ba shi da kan gado kuma ya rike magana mai tufka da warwara tunda akwai tufka da warwara a nan, akwai tufka da warwara kai a matsayin bawan Allah kake ka ce kai bawansa ne kuma kana neman ka samu matsayi ka samu shiga a wajensa ka samu wani kusanci nashi, ya karbe ka yarda da kai amma ka ce kai ba ka san ya mace amma shi ka jingina masa ana akwai tufka da warwara to duk zararin zarar dan adam zai saki tauhidi to zai shiga rike tatsuniyoyi kuma iri iri kwakwalwarsa za ta lalace shi yasa ba za ka yi mamaki ba ka ga mutum gashi ya yi ilimi na duniya ya kai wani matsayi da watakila ma a duk duniya ana lissafa cewa ba su da yawa irinsa a fagen likitanci ko a fagen injiniyar ko wani abu can daban na duniya amma in ka ji rayuwarsa sai ka ji wasu abubuwan kana mamaki a ce maka yana bautawa wa bera profesa ne profesa ne a harkar likitanci a harkar zuciya ko kwakwalwa amma yana bautar bera ko yana bautar saniya saniya ka ga profesa harkar likitanci ya zo wucewa ta ambatuwa ya ga sanu ya fito daga motar sai ya faki ya fito daga motar sai ya faɗi ya musu sujjada sannan ya koma ana batu a cikin ana batun cewa a cikin fannin sa a ilimin sa ba su da yawa me yasa tunanin sa ya lalace gurbace saboda shirka da Allah saboda babu tauhidi haka duk wanda ba shi da tauhidi rayuwarsa a kaikaice take tafiya a kife yake tafiya in dai ba mutum ba shi da tauhidi wallahi a kife yake tafiya shi yasa Allah ta'ala ce afa man yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim mutumin da yake tafiya a kife a kan fuskarsa zai zama daidai da wanda yake tafiya a miƙe kyam a kan tafarki ba ce, ba za su taɓa zama daidai ba shi sa babu ni'imar da ta kai kamar tauhidi babu ni'imar da ta kai ni'imar Allah ta'ala ya sa ka cikin masu kaɗaita Allah masu ƙoƙarin gujewa shirka babbarta da ƙaramarta babu ni'imar da ta kai wannan saboda za ka samu nutsuwa a cikin komai amma da zarar aka saki layi to an shiga kuma cikin wani haisa maisa Allah ka kiyashe mu da cewa laqad sarrafna ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا Ubangiji ta'ala ya ce wani sarrafna fi haza alƙur'ani kuma haƙiƙa mun sarrafa hujjoji a cikin wani alƙur'ani liyar zakkaru don su wa'azantu wa ma ya ziruhun illa nufura amma kuma baya daɗa musu komai sai ba zama wato maimakon yadda Allah ta'ala yake shimfiɗa hujjoji a cikin alkur'ani yake kawo su da salo iri-iri ƙur'ani ya zo da hujjoji da suke nuna ɗayan takar ubangiji ta'ala suke tabbatar da sabuwar annabawa da gaskiyar annabawa suke tabbatar da cewa akwai ranar lahira a lahira ɗin nan akwai aljanna akwai wuta akwai hisabi akwai mizani akwai siraɗi ubangiji ta'ala ya kawo hujjojin kuma a cikin sigogi daban-daban a kawo su a cikin kissa ruka, ko a kawo su a cikin wa'id siga ta narko ko a kawo su cikin wa'ad siga ainihin ta alkawari ta bushara ubangiji ta'ala ya taɓo labaran waɗanda suka wuce ya ba da labarin abin da zai gukana nan gaba ubangiji ya kawo hadi ya kawo ubarni ya kawo hikima babu sigar da za ka gani ta wa'azi ta faɗakarwa da babu cikin babu ita alƙur'ani kuma cikin wani salo mai kama zuciya cikin wani salo mai kama zuciya da fasaha da balaga da zalaka azancin magana amma duk da haka maimakon wannan ya ƙara sa su ƙara tsoron Allah sai su ƙara bazama sai su ƙara bazama ga hujjojin ubangiji ya sarrafa laqad sarrafna fi hadha alqur'ani min kulli masal min kulli masal wa laqad sarrafna lin-nas fi hadha alqur'ani min kulli masal fa aba aktharuhum illa illa kufura ubangiji ce a cikin wannan alqur'anin mun jujjuya kowane irin misali amma da dama daga cikinsu babu abin da yake kara musu sai kafircewa wala yazidan da kasiran minhu ma unzila ilayka min rabbika tughyana wa kufra ubangiji yace da dama daga cikinsu abin da aka saukar maka daga ubangijinka yana kara musu wato dagawa ne da kafirci da zarar Allah ta'ala ya saukar da aya suka ji suka yi izgili to sai kafircin su ya karu wa idza ma unzilat suratun fa minhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana fa amma alladhina amanu fa zadatuhum imana wa hum yastabshirun wa amma alladhina fi qulubihim marad fa zadatuhum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun sanda aka saukar da aya sai ta kara musu kazanta da datti a cikin zuciya maimakon ta wanke musu zuciya maimakon ta kara musu dahara sabanin mumini shi duk sanda Allah ta'ala ya saukar da wani abu kara masa imani yake kara masa san Allah yake kara masa ganin girman Allah yake kullum so yake san me Allah ta'ala yake so ya yi ya ga yayi ya ga abinda Allah baya so ya ga ya bari ubangiji cewa laqad sarrafna fi hadha alquran liyadhakkaru wa ma yaziduhum illa nufura mun sarrafa hujjoji ta siga iri-iri daban-daban a cikin wannan alkur'ani amma ba abin da yake kara musu sai ba zama Allah ce kullau kana قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلاً سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا الله تعالى قل كتير لو كان معه آلهة كما يقولون دا دي أتي دا أتي تعرض شيء أقوي وسألوا لي كمر يد سكي فتح إذا لم تغوا إلى ذي العرش سبيلا da haka ne da sun nemi tafarki zuwa ga ma'abocin al'arshi subhanahu tsarki ya tabbata gare shi wa ta'ala kuma ya ɗaukaka amma ya na ƙuluwar kabira game da abin da suke faɗa ɗaukaka mai girma Allah ta'ala ya ce wa annabinsa sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ƙon kace da su lauka da ma'ahu alihatu da da a ce akwai wasu alloli tare da Allah da a ce abinda suke bautawa su ma wasu alloli ne yadda Allah yake Allah su ma haka suke alloli labtagaw idan labtagaw ila zil arshi sabila da haka ne da sun nemi su ma hanya zuwa ga ma'abocin al'arshi malamai sun yi fassara biyu dangane da wannan aya wasu suka ce labtagaw ila zil arshi sabila ay bit taqarrub ilai wa ibadatihi wata wasu ilai wato da sin nemi su ma su samu kusanci da Allah ta hanyar bautarsa ula'ikan lazina ya da'una يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا waɗannan da suke bauta wa Allah yabtaguna ila rabbihimul wasila su ma neman hanyar da za su ƙara samun kusanci da Allah suke don haka ku da su waye fi kusa su ma neman kusancin da Allah suke su ma fatan samun rahamar Allah suke su ma tsoron azabar Allah suke saboda haka lam tagau ila zil arshi sabila ko da a ce allolin ne to su ma da bautar Allah za su yi da za su zama ƙasa suke da Allah ashe ko da kuke bauta musu ba haka ya dace ba ku ma sai ku nemi Allah ɗin ku bauta masa bai kamata ku dawo ƙarƙashin su ba saboda ka wasu malamai suka ce wannan shine ma'anar ayar ana nufin labtagaw ila zil arshi sabila ay bit taqarrubi ilayhi kamar yadda Allah ce wabtago ilayhi wasila ku nemi hanyar da za ta kai ku zuwa ga Allah za ta sa ku samu yarda Allah ku samu kusancin Allah ta'ala ku samu rahamarsa ku samu kaunarsa da soyayyarsa wannan shi ne abin da wasu malamai suka ce Wani ita ce shi ne tafsirin ƙatada da amatus sadusi rahimahullahu ta'ala kuma ibnu kathir bai kawo ma wani wajahi na tafsirin ayar ba sai wannan guda ɗaya kuma shi ne abin da ibnu taimiyya ya rinjayar shi da abin da ibn qayyim ya rinjayar wajihi na biyu shine lan tagaw ila zil arshi sabila da sun nemi tafarki zuwa ga ma'abocin al'arshi wato da sun nemi hanyar da za su burkushe shi kamar yadda Allah ta'ala ce wala ala ba'd wala ala ba'dhum ala ba'd mattakhadha Allahu min waladi wa ma kana ma'ahu min ilah إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض Allah ce da akwai wasu alloli tare da Allah da kowa sai ya ja dagarsa ya ja ɓangarensa ya ja jama'arsa ya ja garinsa saboda haka ya yi ƙoƙarin kuma yadda zai burkushe ɗayan to da akwai wasu alloli irin yadda al'adar masu mulki masu sarauta a da can ta gudana na ƙoƙarin kowa ya ga ya ciyo kasar dan uwansa ya burkushe shi ya nuna karfin karfi a kansa to da a ce akwai wasu allolin tare da Allah to da ba za a zauna lafiya ba sai a yi ta ƙoƙarin kowa na farko sai ya ja nashi ya ja daga a yi kowa ya kwashi iya rabansa ce ga waɗanda na halitta kai ma ka je da naka saboda haka ƙarshe sama da ƙasa ɗin da yadda kuke ganin ta haka ba za ta zauna lafiya dauka na fi ma alihatun illallah la ta ce da sun lalace da sun tabar sun balbalce tunda za a yi ta rigima ne aka ce Allah da wani Allah ɗin suna rigima sai kaga ba za a zauna ƙarshe wannan zai jeho ko ɗan adam da ɗan adam kana ganin yadda abu yake faruwa dan adam da dan adam ƙasa da kasa ana rigima ina ake zaman lafiya wanda ya kwaso ba bababai ya jefa ba wanda wanda ya jefa ba wanda ai ta kashe kashe to balle kuma a ce Allah da wani Allah mahalicci su suke tare suna rigima la ta da sama da ƙasa sun lalace matun da aka yi sama da ƙasa an taɓa samun matsala babu wani tarihi da ya taba gaya maka cewa an taba samun matsala a sama saboda haka an tafi a yi wani dan gyare-gyare ba wani tarihi da ya taba gaya maka wani kaga ashe Allah guda ɗaya ne shi yake gudanar da kayansa babu wani hannu tare da shi wasu malamai suka ce wannan abin da ake nufi kenan lam tagau ila til arshi sabila ay lam tagau ilaihi lil mughalabati alaihi da sun yi kokarin su ga sun yi kokarin yadda za su je su ga sun mulkushe shi sun nuna masa fin karfi ibnu taymiya kamar yadda muka ce yana cewa wajahin farko shi yafi ba wajahi na biyu ba suka ce yace wajahin farko shi yafi saboda me saboda waccan ayar da farko ya hujja da ita ulaika allazina yad'una yabtaguna ila rabbihim alwasilata sannan na biyu yace da a ce burkushewa ake nufi to a larabcan ba haka za ta zama ba za a ce lafta gau ila sai a ce ala fa in a fala na ku fala fa alaihin na. sabila kaga alayhinna kaga da da yake ana nufin mughalaba sai aka yi amfani da ala kamar yadda Allah ya faɗa a waccan ayar wala ala ba'dhum ala ba'd amma da aka ce ila to yana nufin wannan zuwa ne na neman kusanci ba zuwa ne na murkushewa ba kamar yace wabtagu ilaihi alwasila ilaihi ba alaihi ba yace to wani wajihi na biyu kenan wajihi na uku yace waɗanda ake yi wa magana da aya ba su taɓa da'awar cewa allolinsu za su murkushe Allah su abin da suke cewa allolinsu din nan wato tsani ne su zuwa ga Allah suna cewa ma na abu da hun illa liƙarrubuna ilallahi zulfa ba ma bauta musu sai don su matsar da mu zuwa ga Allah ga kuluna ha'ula shufa'a'una inda Allah sai waɗannan masu ce tabu ne a gurin Allah Ta ce saboda ka ba su taɓa da'awar maganar su je su murƙushe Allah ba yau da waɗannan abinan fuskoki guda uku na tafsiri ainihin yarin jayar da wajihi na farko lam gau ila dil arshi sabila wasu kuma suka ce duka wajihin biyu ayat za ta ɗauka, duka wajihin biyu suka ce zai yiwu saboda kowanne akwai ayar da take mara masa baya waɗanda suka tafi akan wajihin farko ɗin can wajihi na biyu din nan na cewa mugalaba ake nufi suka ce ai gashi nan a ƙarshe a gaba Allah ce subhanahu wa ta'ala tsarki ya tabbata gare shi da ya tsarkake kan shi a kan cewa babu wanda isa ya rukuma da shi ba wanda isa ya ja da Allah ta'ala kuma ya ɗaukaka uluwan kabira ɗaukaka mai girma saboda haka Allah ta'ala shi ne al'ahadus samad الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد شي ده ده ɗaya wanda yake ake nufa da bukata kowa gurin sa yake da bukata baya da bukata gurin kowa lam yalid wa lam yulad bai haifa ba ba a haife shi ba wa lam yakul lahu kufuwan ahad kuma babu wani wanda yake kufi sa wanda yake daidai da shi saboda haka ubangiji ta'ala wato koruwar samun wasu waɗanda za su iya ja da ubangiji alama ce da take nuna cewa shi kaɗai ne shi ya sa malamai suka ce malaman nawa suke kiran lau harfu limtina lilimtina duk da babu da a ce akwai ne to abin da aka faɗa zai faru to tun da babu kaga shi Allah ta'ala shi kaɗai ne abin bauta ba shi da wani abin bauta baya gare shi ya ce tusabbihu lahu samawatu sab'u tusabbihu lahu samawatu السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا الله تعالى تسبح له السماوات السبع سمي بقي سنة تركك أبنجي سنة مسا تسبيه والأرض نقسى ومن فيهن دوأنا نسكي تكنسو وإن من شيء إلا يسبح بحمده باب ونا أبو فاتي ينا تسبيه تعالى نقودي وأبنجي walakin la tafqahuna tasbihahum sai dai ba kwa jin wato tasbihin su ba kwa fahimtar tasbihin su innahu kana haliman gafura lalle shi ubangiji ya kasance mai yawan hakuri ne kuma mai yawan gafara ne wato ubangiji ta'ala ya ci gaba da bayanin koruwar 'ya'ya ko wani abokin tarayya tare da shi ya tsarkaka ya ɗaukaka sammai duka guda bakwai da ƙasa gaba ɗaya da duk abin da yake cikinsu suna tsarkake Allah suna tsarkake Allah suna girmama shi ba sa shaidawa da abin da waɗannan kafirai suke faɗa ba su yarda da cewa akwai wani Allah tare da Allah ba ko kuma Allah yana da ɗa suna masa shaida da cewa shi kaɗai ne ba shi da abokin tarayya fa fi shan shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid ko me ka gani wata aya ce wata alama ce da take nuna Allah ta'ala shi kadai ne don haka da zarar aka jingina wa Allah ta'ala da wato waɗannan halittu gaba ɗaya sukan ji wani abu wato kamar bahaushe ya ce maka tsikar jikinka ya tashi to haka waɗannan halittu suke ji kamar yadda Allah ce ta kada wato ya tafattarna min wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda da sammai da ƙasa da duwar duka ba su yadda a jingina wa Allah ta'ala ɗa ba suna tsarkake shi daga waɗannan abu an da aulin rahmani walada saboda haka ubangiji ta'ala don ya ƙara tabbatar musu da cewa shi kaɗai ne kuma dukkan wata halitta da Allah ta'ala ya yi halitta da suke gani na dabba ne na tsuntsu ne na wani abu ne wanda yake mara motsi mara marar wato tashi daga gurinsa zuwa wani guri kamar duwar wasu ko teku ko wani abu irin wannan dukkaninsu bayi ne na ubangiji suna tsarkake Allah sabbihu lahu samawati sabu suna tsarkake Allah suna yi masa tasbihi Allah ta'ala ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi babu wani abu da kake da ka sani face yana tasbihi tare da gode ubangiji walakin la tafqahuna tasbihahu sai dai ba kwa fahimtar tasbihin da suke ba kwa gane abinda suke yi na tasbihi malamai sun yi magana biyu wajen fassarar wannan aya wanda insha allahu wannan shine matashiyar karatunmu na gobe abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa